To jama'a ku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka a wannan marici a kan mita 25 da 31 da 41 da mita 60. A jamhuriyar Nijar ana jima tashar mu ta VOA Africa da ke mai a kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma a gidajen rediyo masu zaman kan su kamar su amfani da fara'a da sarauniya da noma da da da niya a birnin kwani a duniyar gizo kuma a voahasu.com da sashen hausa.com. To da fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC Ali Mustapha Sakwato ne tare da Nazir ahmed Hausa muka dawo domin gabatar muku da shirinmu na wannan malici. Ba mun gama kawo muku labaran duniya za ku ji martanin sojojin Najeriya ga jitar juyin mulki. Zancen wani karɓar mulki ta ƙarfi da yaji a ahidda sojojin Najeriya ba mu ciki kuma haka ba za ta faru ba. to sannan bayan sa bakin da manya suka yi aka ja burki ga binciken da ake wa sarkin kano yau za mu kawo muku rahoto mai shimfiɗa da shi sannan mu nemi jin ra'ayoyinku game da rigar kariya wacce doka ke baiwa masu mulki ana hana a gurfanar da su a gaban shari'a kasashen mu koda sun tafkata asarcin hanci da rashawa malam bahaushe ya ce sheri kare ne mai shi yake bi wannan rigar kariya ba ta hana abin da ka ya cin maka ko yau ko gobe To sai a shirya kira mu domin a bayyana mana ra'ayi kan amfani ko rashin amfani wannan rigar kariya da doka take baiwa masu mulki kuma da yake yau larba muna da wasanni daga kasar Ghana amma duk sai ba labaran duniya. A sauraro Assalamu alaikum a labaran yau na ranar 24 ga watan Mayun shekarar 2017 kungiyar tsagera ta al shabab ta ɗauki alhakin mummunan harin bom ɗin mota a babban birnin Somalia da kuma wasu munanan hare-haren da aka kai a Kenya. jami'ai a babban birnin na somalia Magadishu sun ce an kashe mutane akalla takwas wasu sha biyar kuma suka jikkata a harin bom din na yau laraba a kusa da tashar jiragen ruwa ta birnin waɗanda abin ya faru akan idanunsu sun faɗa wa sashen somaliya na voa cewa motar da ta tashi an saka mata ababen fashewa ne haɗin gida yayin da ta tashi kusa da wani ƙaramin wajen sai da abinci mai magana da yawun gwamnatin mogadishu abdulfatah omar halan ya ce a cikin waɗanda suka mutu akwai uwa da ɗan ƙaramin yaro waɗanda iyalan mai wurin sai da abincin ne alshabab ta ce tana harin 'yan sanda ne da kuma jami'an leƙen asiri a wurin a ɗaya ɓangaren kuma jami'an tsaro takwas ne na ƙasar kenya suka rasa rayukansu a wasu bamabamai da suka fashe a wurare daban-daban a gefen hanya a arewa maso gabashin ƙasar kamar yadda wata majiya da kuma jami'ai suka faɗa biyar daga cikin jami'an sun mutu ne a yayin da wani bam da aka binne a ƙarƙashin ƙasa ya tashi yayin da jerin gwanon motocin da suke wa gwamnan yankin mandera ali roba a rakiya wanda yake kamfe a yankin da ke kusa da iyaka da somaliya wani wanda abin ya faru akan idansa wanda ke tare da matafiyan ya faɗa wa sashen somaliya na voa cewa a lokacin da bam ɗin ya tashi jami'ai biyar ne suka mutu a nan take sai kuma wani mai magana da yawun dakarun yaƙi da ta'addanci na libya ya ce sun kama kuma suka tsare mahaifi da kuma ɗan uwan saurayin da ya kai harin ƙunar baƙin wake a manchester a ƙasar ingila mai magana da yawun jami'an tsaro ahmad bin salim ya ce an kama kanin salman abidi mai suna hashim a jiya talata a tripoli bin salim ya faɗa wa kafar dillancin labarai ta reuters cewa 'yan uwan biyu sun yi magana da juna 'yan kwanakin nan kuma hashim yana da masaniya game da harin da ɗan uwansa ke shiryawa ya ce muna da shaidar yana tare da 'yan da ish tare da ɗan uwansa muna biye da shi fiye da tsawon wata guda da rabi dan kunar bakin waken da ake zargi a da an haife shi ne a ingila iyayensa 'yan ƙasar libya ne waɗanda suke zaune a tripoli su ma kuma an kama su 'yan sandan birtaniya sun faɗa a yau laraba tabbas ɗan konar bakin waken da ya kai hari a wurin da aka kai wasan ariana grande a manchester yana da mataimaka labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc to harin kuna bakin waken da aka kai a manchester ranar litinin da ta gabata ya ta da fargabar har haren ta'addanci a birtaniya amma an yaba wasu daga cikin bakin haurai da mabiyan tsirarin addinai kan irin matakan da suka ɗauka bayan harin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 22 da jikata kimanin wasu 59 a faɗin birnin baki ɗaya wuraren ibadar mabiya addinin sikh sun buɗe ƙofofinsu tare da bada abinci da wurin kwanciya ga mabukata ƙungiyar musulmai mabiya ahmadiyya sun ƙara wa mabiyansu ƙwarin gwiwar ba da gudunmawar jini direbobin tasi kuwa da mafi yawansu bakin haure ne daga gabas ta tsakiya da kuma afirka sun ɗauki fasinjoji zuwa asibitoci da otal-otal ba tare da karbar kuɗi ba Sashen Somalia na muryar Amurka ya zanta da Abdulrahman Isaac Mohammed, dan shekaru 46 direban Uber wanda yake mil biyu daga filin yayin da bom ɗin ya fashe. Mohammed ya ce yana jin karar ya san babu lafiya. To mun kama ku labaran duniya daga sashen wasan murya Amurka a Washington. To To a kwanakin nan a cikin Najeriya an yi ta warwatsa jita-jitar cewa akwai wani yunkuri mai kama da na son yin juyin mulki wanda akan haka ne muka tura wakilinmu Hassan Maina Kaina ya je tuntuɓi rundunar sojojin Najeriya ya jiwo mana abin da za su ce kan shi. That was what was reported that some of our personnel are not being... I wannan kam haka aka bayyana cewar wasu jami'anmu suna dan kuskus da wasu 'yan siyasa har ma da ziyartar juna bisa dalilai na siyasa boyayye. Abin da zan gaya ma anan shine muna ɗaukar matakan da ya dace akan wannan batu. Yanzu muna buƙatar kankanin lokaci musamman da yake ana maganar yiwuwar gudanar da bincike kuma hakan na buƙatar ɗan takadirin lokaci. Let me assure all Nigerians and lovers of this country that the armed forces is and we remain totally loyal. Kakakin hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Manjo General John Enenche ke cewar bari in tabbatar wa 'yan Najeriya da ma masoya kasar nan cewar sojojin Najeriya sun yi mubaya'a kuma za su ci gaba da biyayya ga babban kwamandan askarawan jamhuriyar tarayyar Najeriya kuma za mu ci gaba da yi wa tsarin mulkin ƙasa biyayya. All fears about a coup should be allayed. Dukkan wani fargaba kan batun jita-jitar juyin mulki to a kwantar da hankali sojojin Najeriya masu biyayya ne ga tsarin demokradiyya shi ma kakakin sojojin ƙasa na najeriya brigadier general sani usman kuka sheka ya min ƙarin haske sojojin najeriya gaba ɗaya sun ta'allaka ne kan biyayya ga shugaban ƙasa kuma kumandan sojojin najeriya na ƙasa da kuma tsarin mulkin wannan ƙasa kuma duk yadda za a yi za mu yi bakin ƙoƙarinmu mu tabbatar mun kare wannan kuma mulkin demokradiyya ya tabbata wancan bayani da aka hitar tamkar jan kunne ne haƙi ne na kowane kwamanda in ya ga abin da ba shi kenan ba ya ja kunne ko kuma ya tsawata kuma ku sanin ku ne cewar in akwai wata matsala Ko min girmanta dole ne mu shaida ma mutane to abin da dai muke so 'yan najeriya su kwantar da hankalinsu zancen wani karɓar mulki ta ƙarfi da yaji a hidda sojojin najeriya ba mu ciki kuma haka ba za ta faru ba na tambayi janaral kuka sheka ko mai zai ce akan kuskus da aka ce wasu sojoji na yi da 'yan siyasa a sirrance wannan wata magana ce da ake bincike kuma ko me bincike ya kama tabbaci hakikan za a shaida ma duniya amma mutane so muke da allah su kwantar da hankalinsu brigadier general sani usman kuka sheka kakakin hedkwatar sojin ƙasa na najeriya Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Idan saka ce kai na To kamar da muka ga muku a buɗe shirin nan muna so yau ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayinku game da kariyar da shari'a take baiwa wasu masu mulki da hana a gurfanar da su a gaban shari'a ko da sun tafka man da hana yayin da suke kan karagar mulki din To kafin mu fara jin ra'ayoyin naku bari mu fara jin wannan rahoto da zai mana shimfiɗa daga Nijar. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ke bambanta demokradiyya da mulkin kama karya shine hukunta masu laifuka kuma su daidai da abin da dokokin tsarin mulkin ƙasa suka yi tanadi. Sai dai wani abin da aka gano da ƙoƙarin mai da hannun agogo baya a ƙasashen Afirka irin su Nijar da Najeriya shine ɗaurin gindi da masu rike da manyan mukamin shugabanci ke samu daga rigar kariya lamarin da jami'in fafutuka ga mace muhammadu ya ce wani abin dubawa ne kariyan nan da doka ta bada ba a amfani da shi bisa kan gaskiya mun gani so da yawa ma'ikanta su yi almundana su sama da faɗi da kuɗaɗe su yi cin hanci da rashawa amma duk lokacin da juji ya ce yana so ya saurari ministir ko dipite waɗanda ya kamata su hidda mai rigar kariya sai su yi gungu na abokai ko ko gungu na siyasa sai su ƙi ba da wannan mutunan. 'Yan majalisar dokokin ƙasa waɗanda su ne kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba hurumin ƙirƙiro da doka tare da zuba ido don ganin an yi aiki da ita wajen tafiyar da al'amuran mulki na shan suka daga 'yan ƙasar nishar saboda zargin su da rufe ido wajen sabke wannan nauyi. saboda haka na tuntubi honorable sa'idu dille kakakin 'yan majalisar dokokin ƙasa na pnds madigar jam'iyyu masu rinjaye malam bahaushe ya ce sheri kare ne mai shi yake bi wannan rigar kariya ba ta hana abin da ka ya cin maka ko yau ko gobe ko ma yau kana takamakana kana da rigar kariya yau ai akwai da za a sauke ma rigar kariya. din Eh, wato alal misali zan ɗauka maka ɗan majalisa ai ba kullum ake zama ɗan majalisa ba a makonnin baya gwamnatin jamhuriyar nijar ta shigar da takarda gaban majalisa akan buƙatar cirewa wasu manyan 'yan siyasa rigar kariya da zumar gurfanar da su gaban shari'a to amma da alama shirin ya sha ruwa in ji gamace muhammadu yanzu aka zancen da nake maka akwai ministir biyu da shari'a ta kaso saurara amma 'yan siyasa 'yan dipiti sun kiya sun ce ba su ba da mutanen to aiko ka san garuruwa na demokrasiya ta girma in kai ma'ikanci ne na gaskiya duk lokacin da aka tuhume ka da wani abu kai da kanka ya kamata ka je ka ce ka da kariya kanka ka je gaban doka sai dai fa honorable sa'idu dille na kwatanta cewa a tsakanin 'yan majalisar ma kowa da yadda ya fahimci manufofin rigar kariya saboda haka turjewa bukatar kotu game da zargin aikata laifin da bai tabbata ba bai dace ba da matsayin dan majalisar rokokin ƙasa. ko zargin ma aka yi mutum wanda ma ba ba ya ka'ida ni a gani na ba laifi bane dan majalisar zaje ya zo ya ce musu to wala ni gani kuma ga dalilai na yalla zai wanke kanshi gaba daya mu masu yin doka bai kamata a ce mu kuma muke taka ta ba tun da Allah ya dora mu ne yaunin ya kamata mu mu fara respecte din dokar din kafin ma mu kire wani kamar yadda galibin 'yan Najeriya ke alfahari da zaben shugaba Buhari saboda bukatar daukar matakan hukunta masu cin hanci da farautar mahandama haka a Nijar akan ji da dama daga cikin 'yan kasar suna irin wannan ikirari fatan su shugaba Isuhu ya maida hankali akan yaki da masu cin hanci tare da hukunta barayin dukiyar ƙasa sai dai a duk lokacin da suka bayyana gaban kafafen yada labarai 'yan adawa kan zargin hukumomin nishar da rufe ido akan wannan matsala sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta da sule mummuni barma daga jamhuriyar nijar to kafin mu bude layuka namu bari mu dan ji wannan wakar tukuna ina mafita limani wata gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali na yi. Idan ya sato to mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita linzani ya fi mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma, a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya. Ina mafita linzami ya fi mini samalin maganin jama'a. Samalin wiya. Idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a. Samalin wiya. Su danna haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a. Samalin wiya. Idan sun ga mata. Kaki har kunne. Jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya. Samalin wiya. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun buɗe layuka mu domin fara jin ra'ayoyinku game da rigar kariya da doka take baiwa masu mulki da Allah kafin a fara magana muna son a kashe rediyo sannan a magana ta yadda za mu ji ku ku ji mu. Bari mu share fage a jihar Neja. Salamu alaikum. Wa alaikum salam kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a Kimba mai godiya. To Malam Ibrahim me ra'ayinka game da batun kariyar nan da masu mulki suke morewa? Wallahi gaskiya ba morewa bane ba cutar mu ne kawai suke akan wannan rigar. Kamar yaya? so an ce kayi laifi kana kan mulki an baka wata riga ta kariya hmm. babu yadda za a hukunta ka kai ba ai zama zalunci ne gare mu mu talakawa Najeriya. Me ya kamata to a yi Malam Ibrahim? Na ce me ya kamata a yi da riga kariya nan ne? Kawai a ɗaya ta kana kan mulki kana kan mulkin ka idan kai laifi a hukunta ka. To mun gode Malam Ibrahim a jihar Neja bari mu cilla zuwa Kaduna salamu alaikum. Ah, wa alaikum salam. To dawa muke magana. Ana magana da Alhaji Lawan Kyarkar unguwan Bawa Kalman kuma Lere jihar Kaduna. Alhaji Lawan ya za da maganar rigar kariya nan da masu mulki ke da ita. Kariya gaskiyar magana wajibi ne a ce mai mulki tsakani da Allah a kowane abin da za a kare mutunci. Mu dai abin da muke bukata da masu mulki su kasance suna kare. Aha. haƙoƙinsu hmm. wannan shi ne abin da ya kamata su amma ba a ce mai mulki a ce an muzanta shi tsakani da Allah bai dace ba ni ba na ra'ayin wani tsakani da Allah sai dai su gyara halin su kawai don don su kyauta mutane wannan shi ne kawai sako na. to mun gode Alhaji Lawan bari mu tsaya nan Kaduna dai har yanzu salamu alaikum. wa alaikum salam Aliyu ya aiki. alhamdulillah da wa muke magana. kuma da sunana Murtala ne ina kiran ku da garin rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala ya bi magana game da batun riga kariyar nan. Eh, ya kamata a ce ko kusan ma ce musu ko dai rigan kaya ne ko rigan kaya. Hmm. To gaskiya ya kamata ma a ce ya an cire cire musu ma ai taimaka musu ne mutum ne zai ci Qur'ani ko da ki babu ya rantse kuma a karshen sai zama mai rigan kaya ko a karshen kuma zama rigan kaya dan ba zai zo aiki a kan abin da ya dace ba hmm. to gara kawai a cire ni a kasa a ce kawai daga gwamna shi kaɗai ko mataimakin gwamna kar a baki a kasa hmm. kuma shugaban kasa shi kaɗai ko mataimakin shugaban kasa kar a basu su ne kawai daga nan duk wani ko dan majalisa ko wakili ko saraka kar a basu kawai mutum yana yin kuskure kawai a cire shi a kai shi hukuma su kai shi kotun na ɗauri ne a ɗaure shi to haka zai sa 'yan siyasa su gyara tsarin aikin su ne kamata shi. lafiya. Mun gode Malam Murtala a Kaduna sai jihar Benue. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mai magana dan tsoho dan Malam Mako na Malam Anas. To Malam dan tsoho kai me kake ji game da hoton rigar nan ta kariya? Ta masu mulki. Wannan riga ta kariya dai ina gani riga ce ta zalunci. A gaskiya da cancanci ma a ce za a sa shi a cikin tsarin mulki ba. Hmm. Me yasa ta dame ka? Me yasa wannan riga ta dame ka ne? Eh, to kuna ganin mutum ya yi laifi amma kuma ba dama a hukunta shi to to ne damu mutane hmm. to mun gode malam dan tsoko a Benue bari mu je Bauchi assalamu alaikum wa alaikum assalam alaikum barka da aiki barka da dare wannan ne kana magana da samail Esfawa kafin da karamar hukumar Zanjo jihar Bauchi Najeriya. Malam Sama'ila barka da yamma me kake ji game da wannan rigar da muke magana ta kariya da yan masu mulki suke da ita? To alhamdulillah yau wannan maudu'i namu ne wannan rigar kariya kafin dokokin Najeriya da masu yin ta masu son dukiya. Hmm. Domin wanda suka yi ta dama sun yi ta don son dukiya amma ya za a yi kai ne mai yin doka saboda Allah hmm. kuma ka san idan ka yi za a maka hukunci kuma ka yi dokan nan wannan dama rigar kare an yi su ne ba ba adalci ba kamata ya ce babu ta ko a ce babu ita a cire ta duk wanda ya ko dan waye ko wane ne shi a maka hukunci kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya tsaya kan gaskiya kuma daga ƙarshe ina ina roƙon Allah ubangiji ya bar mu shugaba Muhammadu Buhari lafiya Allah ya kaga kafaɗin Allah ya Amin Malam Sama'ila mun gode bari mu koma Kaduna shiga ta uku. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mala Ali Mustapha barka da dare barka da aiki. Mu Alhaji Musa kana lafiya? Alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To babu shakka ni abin da nake dubawa gaskiya al'amari magana duk mutumin da yake tunanin cewa wai za a cire wa kamar shugabanni kariya to gaskiya abin bai ba tsari ba saboda ina da dalilai guda uku yanzu idan muka ɗauka kaga misali yau idan aka ce gwamna yana kan gwamna kaga idan aka ce bai da wannan kariya to wanda bai ma kai ba to kaga zai ce zai yi shari'a da shi to amma tsaya tsaya tsaya musa tsaya tsaya tukuna kafin ka je ga na biyu idan wani ya zarge shi ai za a je gaban kotu ko hukuma a yi shari'a a gano gaskiyar lamari me yasa ba za a bari a je tukuna a bincike zargin da za a yi ba domin wanda ake wa mulki ai shi ma ba za a rufe bakinsa ba ko yalla bai wanda Allah ya shugabantar da shi akan jama'a kawai Allah ya shugabantar da shi wannan duk mai ba abin da nake duba idan aka ce za a yi haka to za a ga me zai ji zai da shari'u ne ko hmm. kuma a'a da su kansu biyan bukatar mutane ne to amma ka san amma uh, Musa Musa ina zuwa karka saurin aji wayan ka tukuna bari mu tattauna kan wannan abun Ah, kai ka san akwai mutanen da shugabannin da ake zargin su da zalunci da ha'inci da cin hanci da rashawa kuma sau da yawa bayan sun sauka a zo a tar da kuma wannan zargin gaskiya ne to za a bar shugaba ta zaluncin sani yayin da yake kan mulki na shekara hudu ko shekara takwas ba a yi masa shari'a ba? Eh, yalla ni abin da nake dubawa dangane da wannan al'amari. magana ta gaskiya gara a kyalar shi wannan shugaba duk zalunci da zai yi ba zai wuce shekara takwas ko shekara hudu ba to mun gode malam musa bari mu karkare a jihar plateau salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh alaikum musa ba sanin ka da barka da rewa ne kana magana da buhari alhaji audu lagos daga nan kuwa kwanton plateau state to malam buhari ba ni ra'ayinka ina ji kai ne ma na ƙarshe kila mu je To lallai wannan rigan kariyan gaskiya a matsayin mu na 'yan kasa wadda kai 'yan Najeriya suna da ilimi amma ba su amfani da wannan ilimin ba. Hmm. Domin akasari wannan rigan kariyan gaskiya ba dacewa ba ne. Ya hmm. kamata a ce wannan rigan kariyan gaba ɗaya domin idan har mutum yana tattare da irin wa'inan abubuwan to ba za mu taɓa jin daɗin shi ba. Hmm. Idan har aka samu mutum yana da wannan a ja da shi a ajiye shi a gefe. in ya ga dama in ya zo in an bincike shi an ga lalle ba shi da wuce to mun gode malam bari kamar da nace iyakacin wayoyin da zamu dauka kenan a yau sai gobe Allah ya kai mu karfe biyar saura minti tara na yamma na la'asar a birnin washington dc lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na wasanni a takaice. a yau laraba ne ake ci gaba da wasannin cin kofin zakarun afirka 'yan ƙasa da shekaru 17 ta wannan shekarar 2017 da ake yi a ƙasar gabon inda ake wasannin kusa da na ƙarshe guda biyu tsakanin ghana da niger da kuma mali da ƙasar gini ɗin ghana samuel fabin ya ce muna mutunta abokan karawa mu niger amma dai muna kyautar zaton za mu yi nasara mu je wasan ƙarshe Fabin ya ce mun taya su murnar shiga wannan gasar saboda mun yi wasannin zumunci sau biyu da su, amma dai muna so su sani wasan kusa da na ƙarshe ba irin wancan na zumunci ne da muka yi. dan wasan bayan zakarun Ghana kasa da shekaru goma sha bakwai Najib Yakubu ba zai yi wasa na yau Laraba da Ghana Starlet za ta yi da Nijar ba saboda dakatarwa da aka mai na samun katin gargadi guda biyu a cikin gasar cin kofin zakarun Afirka yan kasa da shekaru goma sha bakwai da ake gudanarwa a kasar Gabon. Yakubu ya samu katin gargadi na biyu ne a wasan da Ghana ta yi da Gini a cikin wasan karshe na rukuni. a wata sabuwa kuma kodin ghana ya ce zai sakiya da yawa tsakanin 'yan wasan ghana saboda yawancinsu sun kamu da maleriya a can kasar gabon an samu barkewar maleriya a sansanin 'yan wasan ghana ne kafin wasan da za su yi da kasar niger inda manyan 'yan wasan kungiyar matasan na ghana suka kamu da cutar maleriya sai dai ana kyautar zato za su samu sauki su yi wasan dan wasan gaba na kungiyar Swansea City a kasar Ingila Jordan Ayu ya ce yanzu dai za a ga aiki da cikawa bayan ya kwashi lokaci mai yawa bayan zira kwallo a kungiyar. Jordan ya zura kwallo ɗaya a cikin kwallaye biyu da Swansea ta ba West Brom kashi a wasan Premier League ɗin wannan mako. ɗan wasan na Ghana ya sha suka a baya sakamakon rashin zura kwallo wanda galibin magoya bayan Swansea City suna gani ba shi da biyan bukata. Tsohon ɗan wasan Marcel Jordan Ayew ya ce a wannan karo dai za a ga aiki da cikawa. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani jawabi na tarihi a Riyadh, zuwa ga larabawa da sauran shugabannin al'ummar musulmi, shugaba Donald Trump ya yi kira domin haɗin kan ƙasashen duniya waɗanda ke da ra'ayin kawar da ayyukan ta'addanci da kuma samawa al'ummar gabas ta tsakiya mai tasowa makoma ta gari. Hana yin ta'adda su kunni riƙe wani yanki da toshe hanyoyin shigar kuɗaɗensu da kuma kawar da yadda suke kwaɗaitawa wasu musamman aƙidarsu a cewar shugaba Trump su ne ginshiƙin daƙila ayyukan ta'addanci. But no discussion of stamping out this threat would be complete without mentioning the government that gives terrorists all three. Amma babu tattaunawa kan kawar da barazanar ta'addanci da za ta yi tasiri ba tare da gargaɗin gwamnatin da ke ba 'yan ta'adda abubuwa guda uku ba, mafaka da tallafa kuɗaɗe da kuma hanyoyi da suke horas da sabbin mambobi ba. Wani irin tsarin mulki ne da ke da alhakin rashin zaman lafiya a wannan yankin. hakika ina magana ne akan ƙasar iran shugaba trump ya bayyana cewa daga ƙasar lebanon zuwa iraki da yemen ƙasar iran na biyan kuɗin makamai da horas da 'yan ta'adda da 'yan bindiga da sauran ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi da ke yaɗa ɓanna da hargitsi a ɗaukacin yankin cikin shekaru da dama a cewarsa ƙasar iran ta ruruta wutar ɓangaranci da kuma ta'addanci among iran's most tragic and destabilizing interventions You've seen it in Syria. Bolstered by Iran, Daga cikin ɓannar katsalanda da ƙasar Iran ta haifar sun haɗa da ƙasar Syria, da goyon bayan ƙasar Iran, shugaba Assad ya aikata laifukan da ba sa misaltuwa. Kuma Amurka ta ɗauki ƙwararren matakai akan mayar da martani akan amfani da makamai mai guba da aka haramta amfani da su ta wajen harba makamai masu linzami guda hamsin da tara a kan filin saukar jiragen saman kasar inda daga can ne aka aikata wannan mummunan kisan gilla shugaba trump ya buƙaci dukkan ƙasashe su yi aiki tare wajen kawo ƙarshen matsalar ayyukan agaji a ƙasar syria da kawar da ƙungiyar isis da kuma maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin ya kuma ƙara da cewa bugu da ƙari akan tangarɗar da tsarin mulkin ƙasar iran yake jawowa ya hargitsa dukkan yankin wanda suka daɗe suna wahala akan irin wannan su ne 'yan ƙasar ta Iran. Iran has a rich history and culture, but the people of Iran have endured hardship and despair. Ƙasar Iran na da tarihi da al'adu masu asali, amma al'ummar ƙasar sun juri wahalhalu a ƙarƙashin shugabanninsu da ba abin da suke yi sai neman rigingimu da ta da hankali. Shugaba Trump ya buƙaci dukkan ƙasashe da suka san ya kamata su yi aiki tare a ware ƙasar iran a hana ta ɗaukar ɗawainiyar ayyukan ta'addanci da kuma yin addu'ar ranar da al'ummar ƙasar iran za su samu gwamnatin da ta cancance su wannan shine sharhi muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau To yanzu saura mintoci uku mu kai karfe biyar na la'asar bari yin sake mai da kolin na zira ba mu labarai a takaice shirinmu na ƙarshe kenan. Daga takaitaccen labaran, ƙungiyar tsagera ta Alshabab ta ɗauki alhakin mummunan harin bom ɗin mota a babban birnin Somalia da kuma wasu munanan har haren da aka kai a Kenya. Jami'ai a babban birnin Somalia na Mogadishu sun ce an kashe mutane akalla takwas, wasu sha biyar kuma suka jikkata a harin bom ɗin na yau Laraba a kusa da tashar jiragen ruwa ta birnin. waɗanda abin ya faru akan idanunsu sun faɗa wa sashen somaliya na voa cewar motar da ta tashi an saka mata ababen fashewa ne haɗin gida yayin da ta tashi kusa da wani ƙaramin wajen sai da abinci wani mai magana da yawun dakarun yaƙi da ta'adanci na libya ya ce sun kama kuma tare da tsare mahaifi da kuma ɗan uwan saurayin da ya kai harin ƙunar baƙin wake a manchester a ƙasar ingila mai magana da yawun jami'an tsaro ahmad bin salim ya ce an kama ƙanin salman abedi mai suna hashim a jiya talata a tripoli bin salim ya faɗa wa kafar dalancin labarai cewa 'yan uwan biyu sun yi magana da juna 'yan kwanakin nan kuma hashim yana da masaniya game da harin da dan uwan nasa yake shiryawa ya ce muna da shaidar tare da 'yan da ishe yake aiki da shi da dan uwansa muna biye da shi fiye da tsawon wata guda da rabi harin kunar bakin waken da aka kai a manchester ranar litinin ta gabata din ya ta da fargabar har haren ta'addanci a birtaniya amma an yaba wasu daga cikin bakin haure da mabiyan tsirarrun addinai kan irin matakan da suka dauka bayan harin a gaishe ka nazar to jama'a abin da ya sauke kina a wannan lokaci sai gobe da safiyan Allah kan muna fata da muku da wasu shirye-shirye kafin mu tafi muna dada taziya ga iyalan Abdullahi Muhammad mai Kano yake gida da Sokoto wanda Allah ya mishi rasuwa bayan hatsarin mota Allah shi kanshi yanzu a madadin dukkan musamman shi nazar da Julie Latest Creation da sauran masashen sashen wasu mura Amurka Ali Mustapha Sokoto ne sai anjima. jima.